to yanzu bayan wannan waka ma sun sake wata kwarai an karo wata kun sai yanzu me yake faɗa ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gyare barhama ne ubangijin ta ce ta ne ubangijin kowa da wa komai na sannan babansu umma su da makabbar tsawa ta ce ta gyare barhama ne baiwa sannan shehu babari so ke gaban sirri wanda ka baiwa Allah ya zamo da koyewa ta ce ta gere arhama ne ubangijin kowa kare kare kare ni bai badar ya kama ni duk irin sifar da zo shehu ba na waigawa ta ce ta gere bakwa hausa da hausa ba na canzawa ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa shehu salibin sirri tsare jari kakari kai kake kira a tafi babatun tsaye tsayawa ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa shehu kai ka zo din shehu kai ka zo nau'in din kai ka zo komai shehu babu warewa ta ce ta ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kaje shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kaje shehu barhama cikin daji shi ya kagi shahu satirsa ta tsaya kaji duk abinsa ba zai ɗau bushiya ba to kaji rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalidi wa kaje shehu barhama musa ba hakikar asalin abin da ke boye tsananin yawan ka yasa sai a ce kana boye ya mu mitinin yawa na sunaye gada zahirin na in kasance da shi ne shehu baka haifa ba haihuwar ka karya ne lam yalidi wa lam yulad kaje shehu barhama hama. ka na sahabbai da duwani yanka sada shehu tijani da shi ya zo da sunanka har da shi ujinin ɗa a ɗa mai maka har da mu masoyansa ubangiji a daidai shehu baka haifa ba darje shehu hama shabu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da ya zo na yi shehu kai ka sani ni dai barhama nake bautawa dan shi halittar shi ne ke bani abin da nake so ba zan ki faɗi ba ba zan ki faɗi ba shi zaki shi ne ɗaci kyakkyawa da shi shi ne wala shi ne daɗi ba karya na faɗi ba. Lallai maganar mai koren faira ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba. Ya shehu ka kara min dafa yi karki ba ta taba ni don sanda na yan mota ke yi ma don inda. Rabu sai marhaba. shehu barhama shehu ya kira komai take ta zo ta samu rundunar kasar zammai ba a gane kamar hama rabbana rabbana rabbana shehu barhama shehu ya zan kira ka ubangijin masu dauka kayi ɗauke-ɗauken ka kananan a shehu barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama yi dangane zati sai da kai ake seti sai ta na zan seti on fahimci barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama ko da yake barhama yayi nisan a kama dan uwa an gaya ma gane shehu zai barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama shehu ya ta kai nema dan ya samu barhama barhama an gaya ma baka gane barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama kai kafari shehu gane shehu sai shehu matsayi na Allah yana kasan shehu barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama shehu kake sarauta kuma kake rututa kai ake wa algaita don a samu barhama rabbana rabbana rabbana shehu barhama ni anan zani yanke bai dukan dun sauke shehu yayyo ya sake ko ba ku jin alama rabbana rabbana rabbana shehu barhama kai da baban suleman ubangijin mai kiyama ni da kai ne na dama ba tsaruwa barhama rabbana wallahi banda ni. banda ne ni dai banda ni. kai ba alarama banda ne gila mai jar hula kuma ku yadda barhama ne ku? ba ku yadda ba eh. waye ku? duk wanda ya yadda Allah ne sa ba hama bai daga hannu ya ce Allahu akbar to ka ji mawaƙi ƙarya kake mu barhama ba ubangijinmu ba ne ba da mu ba gada a makabarta a sauka lafiya